filin ga amsan ka ya kai ɗaya daga cikin almajiran wahabiyawa wanda da na yi alkawari wannan yaron tun da na gano jahili ne karatu ma bai iya ba ba zan ƙara kula shi ba amma kasancewar yadda yake zuwa da jahilci yana ƙoƙarin halakar da al'umma yana karanta larabcin ma ba daidai ba na ga bai kamata in bar shi ba amma da na yi niyyan ba zan ƙara kula shi ba sai dai ya je ya turo malaman nasa Saboda abin da ke bani mamaki wai wannan a wurin Wahabiyawa wai malami ne har ana sa shi a teburin malamai ya zauna wai zai zai yi magana akan abin da ya shafi ilimi wanda wallahi tallahi zan tabbatar muku karatu baƙin ma bai iya ba ma ya gane me ake nufi da fassara wanda yanzu wannan yana buƙatan a je a zaunar da shi a aji ya zauna ya yi karatu amma da yake Wahabiyawa dama yawancinsu jahilai ne su a wurinsu wannan malami ne bari in sanya muku abin da yake faɗa gami da cikin littattafanmu in zo in tabbatar mana da duniya karatun baƙin ma bai iya ba na fassara ta yaya mutumin da bai iya da bai iya karanta baƙi ba ta yaya za iya fahimci abin da baƙin ke nufi mutumin da bai iya karanta baƙi ba ta yaya zai iya fassara baƙin da bari sanya muku kuji wannan jahilin yaron wa السلف ala al-anbiya jama'a da yawa daga cikin salaf da wani salaf ma'ana wanda suka biyo bayan salaf sun halatta cewa annabawa sa iya yin laifuka ƙanana ce wa huwa mazhabu abi ja'far ne tabari ce wannan magana da ka ji na gaya maka shine mazhabin malam abu ja'far ne tabari tabari ya rusu shekara ta ɗari uku da goma bayan hijira ɗari uku da goma bayan hijira wani na duk duniya kafin ibnu taymiya ba wanda ya taɓa faɗa annabawa ake magana nan, ba istisna'i ba ya ce annabawa wannan yakan yiwu a hakkinsu ya ce Abuja'far abu ja'far ne tabari shekul mufassirina ya rasu shekara ta ɗari uku da goma ya ce wannan shine mafabinsa. wa ghairuhu da wani shi tabari min al daga cikin masana addini masu fiqh wal muhaddithina da malaman hadisi wal mutakallimina da masu ilmul kalam cikin salaf ita ce kuma magana ibn taimiyya yana hakaitowa ne daga maganganun salaf da ke wani ya ce kafin ibn taimiyya ba wani ta faɗa gashi a shafa an ce ma tsabari dan karnin hudu farkon karnin hudu shekarar ta uku da goma an ce shi ma mazhabinsa kenan kai da daiwa cikin alfuqaha wal muhaddisi malam nura ujara ta ce duk duniya kafin ibn taimiyya ba da ya taɓa faɗa ba kai a shafa ba wannan shafi ɗari da bakwai juzu na biyu shafi na ɗari da goma kawai baka ga sabon alhamdulillah yan uwa menene amfanin musulmin da zai tabbatar ma annabawa suna yin kuskure bayan Allah ya tabaraka wata'ala ya tabbatar da cewa ma'asumai ne su dai wahabiyawa ba su da aiki kullum face kowane bawan Allah sai sun dangata sai sun danganta mai kuskure ko sai sun danganta mai kaskanci ko sai sun danganta mai tawaya wannan shine uh, Wannan shi ne aiki na Wahabiyawa. Yanzu wannan yaro in banda jahili ne kuma malaman shi ma jahilai ne, a cikin littafin da yake magana na Ashifa, Ashifabe Ta'arifi Huquqil Mustapha bai ma iya karatun littafin ba. Bai ma iya karatu asalin sunan littafin Ashifa ba Ashafa ba Ashifa ma'ana waraka shi ne Ashifa. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un Ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa in kana neman waraka ka san haƙoƙin manzon Allah ka shigo cikin wannan littafin amma sunan littafin ma bai iya ba sannan in banda jahilci na wannan yaro da kuma rashin karatu ya tsallako shi alƙadi iyad yana magana a bisa mabambantan ra'ayoyi na malamai akan akwai wanda suke ganin cewa annabawa suna yin kuskure to daga cikinsu akwai su ne irinsu ibnu taimiya amma kuma a ƙarshen maganan shi ya tsaya ya tabbatar da cewa mafi ingancin tsayayyen magana annabawa ba sa kuskure ƙananan zunubi ma ba sa yi amma da yake wa'annan jahilan maƙiya annabawa ne maƙiya annabi su dai burinsu sai sun nuna annabawa na kuskure to riban me za ku samu ya ku wahabiyawa kai wannan jahilin yaro riban me za ka samu idan ka danganta ma annabawa kuskure riban me za ka samu in ka ce suna kuskure riban me za ka samu to a dai shafin da yake karantawa ga abin da yake karanta in ka duba ainihin ashifa mujalladi na biyu shafi na ɗari da shafi na ɗari da bakwai inda ya karanta ai amma saga'ir fajawwaza ha jama'atu min salaf amma abubuwa na ƙanana an ce saga'ir akwai kaba'ir akwai saga'ir lallai akwai waɗansu jama'a daga cikin salaf sun halatta cewa annabawa suna aikata saga'ir an gane ko wa gairihim da waɗansunsu alal anbiya a bisa annabawa sai ce fa huwa wa huwa mazhabu abi ja'far at-tabari wa ghayruhu min al fuqahai wal muhaddisina wal mutakallimina sai ce wa sanuridu ba'daha wa sanuridu ba'da haza muhtajju bihi amma za mu gangaro muku bayan wannan za mu gangaro muku da waɗansu abubuwan da malamai suka gabatar wa zahabat da'ifatun ukra ila al waqfi waɗansu jama'a sun tafi akan cewa tsayar da maganan annabawa suna kuskure babu wannan maganan saboda jahilcin wannan yaro shi dole sai sun nuna annaba masu kuskure a farkon fasalin fa fasalin malam yace wa amma ma ya ta'allaqu bil jawarihi min al a'mali wa la yakhruju min jumlatiha al qawl bil lisan fi ma ada al khabar to sai malam ya sako sai ce fa ajma al muslimuna me yasa bai karanta wannan ba shine kuma abin da malam ya fara gabatarwa a farko sai ce fa ajma'al muslimuna duk musulman duniya sun gamu ala ismatil anbiya a bisa annabawa gabaki ɗayansu ba sa laifi a dai wannan shafin ya tsallake wannan ya sai ya sauko ƙasa al fawahishi ba sa alfasha wal kaba'iri ba sa aikata menene kaba'ir? Hmm? wal mubiqat annabawa ba sa ainihin aikata duk abin da ke halakar da mutane annabawa ba sa aikata duk abin da zai zama halaka ne ga mutane ga mutane amma da yake wannan yaron jahili ne sai ya tsallako saboda burin su tura ma annabawa laifi daga nan sai su dangana laifin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kai wannan jahilin yaro ɗalibin jahilai a cikin dai ashifan da kake kafa hujja da ita ga ashifa bai ta'arifi huquqil mustafa na alƙadi iyad wanda ya kawo maganar ya tabbatar da cewa annabawa ba sa laifi kuna so ku danganta wa annabi laifi ne sai kuke makewa da ainihin annabawa na laifi me me hadafin su hadafin su ce annabi ma na laifi sai malam ya ce ka duba shafi na ɗari da bakwai daidai ya ce waza haba ila ismatihim lalle wasu shashin malamai sun tafi a bisa cewa annabawa ba sa laifi annabawa ba sa laifi sannan kad da kad ɗari da goma daidai za ka ji inda yake cewa وقد اختلف في ismatihim min alma'asi, maasi qabla nubuwa haƙiƙa an yi saɓani cewa an yi saɓani cewa annabawa ba sa laifi kamun annabta tsararru ne an tsare su daga saɓan Allah ƙablan nubuwa ba ma na'aha qaumun waɗansu mutane sun ce lallai haka baya yiwuwa annaba ba sa laifi wajen wazaha a karuna waɗansu kuma sun halarta cewa suna yin laifi sai mala ya ce wa sahihu amma magana mafi inganci amma da yake ku jahilai ne almajiran wabiyawa almajiran yahudawa wa sahihu magana mafi inganci insha Allah in Allah ya so shine tanzihuhum min kulli aibin shine tsarkake annabawa ga dukkan aibu da 'yan kananan da manyan ba sa yi wa ismatuhum min kulli ma yujibur raiba shine a tsarkake su a tsare su daga dukkan abin da ke kawo kokonto wannan sahihu ita ce ingantacciyar magana amma da yake wayannan yaran mahaifin addini ne ya zo ya tsallake saboda haka duk muna kallon ku wallahi ba za ku batar da al'umma mu kyale ku ba magana mafi inganci ku sani annabawa ba sa laifi ibnu taymiya yana ɗaya daga cikin ko kuma shine mutumin da ya zo ya assasa cewa annabawa na laifi ba sa son laifin ibnu taymiya amma kun ji yanzu bai san ba sa son laifin ibnu taymiya amma suna son laifin annabi annabawa ibn taymiya yanzu fa cewa aka yi ibn taymiya shine ya tabbatar da annabi da laifi malam nura al-arzawi shine yazo zo ya karatu ya tabbatar da cewa lalle ibn taymiya shi lalle ibn taymiya ya tabbatar ma da Allah sallallahu alaihi wasallam aikata abubuwa na kurakurai da laifi to yanzu ya fito kare ibn taymiya ne amma yana ɗaukan laifuka yana wa ainihin annabawa ƙarshe ma har da annabi muhammadu in mun ce muku lallai annabawa a wurin wa'innan a lalle ibnu taymiya ya fi annaba a wurinsu wallahi tallahi ba ƙarya muka yi ba ba ƙarya muka yi ba bari sanya muku jahilun ku ji ƙaryar da ya a cikin littafin da yanzu nan zan kunyata shi bari sanya muku fasali aka yi aka ce wa qad ikhtulifa an yi sabani fi ismatihim dangane da ismar annabawa min al ma'asi qabla nubuwa cewa shin ya yu annabi ya aikata laifi ma kafin aiko shi a matsayin annabi ya ce fama na aha ƙaumun wasu cikin malamai suka ce ba zai yiwu ba wajen waza harun wasu kuma suka ce ya halatta suna iya yin laifi annabawa kafin su zama annabawa. Kun ji yanzu shafin da na karanta dai shi ya karanta sai ya yanke wani abu a gaba bai karanta ba. Inda malam ya ce wasahihu sai ya yanke bai karanta ba wallahi ku ji tsoron Allah ya kuwa ba kwa san Allah ba kwa san manzon Allah. wa tulifa haƙiƙa an yi saɓani fi ismatihim a wurin cewa annabawa ba sa laifi min al-ma'asi na daga saba man Allah qablan nubuwati kamun a aiko su kamun annabta fama a a qaumun waɗansu mutane sun hana cewa annabawa ba sa laifi wajen wazaha akaruna waɗansu kuma sun halarta cewa suna laifi to me yasa baka karanta gaban ba ya kai azzalimi makiyin annabawa makiyin annabi wasahihu sai ya ce, amma magana mafi inganci insha Allahu in Allah ya so tanzihuhum shi ne tsarkake su min kulle aibin annaba ba su da wani aibu wa ismatihim da kuma tsare su ba sa laifi min kulli ma rai raiba dukkan abin da ke wajabta ainihin kokonto kun ga sai ya tsallake wannan shafin da ya karanta shi na karanta saboda ku tabbatar da wa'annan mutanen wallahi tallahi da gaggan suke batar da al'umma ni wannan yaron wallahi bai kai in kula shi ba wallahi bai kai in kula shi ba saboda jahili ne saboda jahili ne zan ka tabbatar muku da jahilcin shi abin da yasa kuka ji yana karanta wannan littafin daidai saboda shi akwai wasali <laughs> amma bari mu zo littafin da ba wasali za ku tabbatar da jahili ne baki bai iya karantawa. yanzu wannan shafin da kuka ji yana karantawa daidai gashi a shifa bi ta'arifi kokil mustafa duk inda yake karanta cikin wannan littafin an yi wasali amma bari mu je littafin gaba wanda ba wasali ku je yadda bai jahilci kawai yake saboda haka <laughs> ku duk sanda kuka fito da shi sai mun zo wannan fa magana ba littafin ibnu taymiya bane a cikin littafin ashifa ne Manu ya ce kafin Ibn taymiya ba wanda tafi wannan maganar musulmi cewa suka yi annabawa ba su alaifi Ga ta a shafa nan ba ina magana kan tabbatarwa ko korewa ba amma dan ne malam kawai zai shaci faɗi zai zai shari fageye ƙarya. Ya ce kafin Ibn taymiya ba wanda ya taɓa faɗa yanzu kana koma a shafa ka duba ka gani shi kenan malam Nura Auja ya yi ƙarya. Da mai gari ya waya. ka sha ya da fage kawai kawo ka yi karya ka tafi wannan ba daidai ba ne abin da ake magana shine allantarwa a ɗari ku akwai ko babu sai mai muku tambaya da guri biyu kamar yadda malam gida ya faɗa ya ce a koyarwa shehu ibrahim sai muka ce to ga littafin shehu ibrahim jawahirul rasail ko kai malam nura aujara ko ɗalibanka ko wasu masu magana da yawun ka a ka in dai sun san me za su faɗa ba matsorata ba ne ba su fito su faɗa su ce babu abin da muka ce akwai in kuma akwai su fito su faɗa su yi bayanin sa. wancan da ka kawo ta za ka yi walan kenuwa da hankalin mutane ba wanda zai bi ka nan ga mahallin nisa allantar da bayi a kansa malam gida ɗauki magana a ɗauki jawahirun rasa'il juz'i na ɗaya shafi na ɗari da Kawo nan akwai na kuɗin magana a nan. Ya ce wai allantarwa a cikin mu. Wannan littafin babban ɗalibin Ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne Abdulhadi. Sunan shi Al-Uqudud Durriyya. Babban ɗalibin Ibn kun gan shi. To ku ji allantarwa a cikin littafin Wahabiyawa. In ana maganar allantarwa da kai Ibn Taymiyyah Allah gashi nan a cikin littafin ku. Mu za mu karanta wurin mu fassara ku kuwa sai dai ku rinka shashi faɗi ku kanku abin da kuke faɗa bari ku ji zan sa muku abin da ke karanta wallahi duk cikin littafin shabaran ba inda shabaran ya ce ni Allah ne ku zo ku bauta mu wallahi duk cikin littafin shehu tijjani ba inda shehu tijjani ya ce ni Allah ne ku zo ku bauta mu kuma ba inda shabaran ya kalla wata halitta ya ce Allah ce kuma a yanzu ma za ku ji ma sai dai harsashe sai dai misali abin da zai karanta laisa lahu yaqin min dhalik laisa lahu yaqinun ala dhalik bai da yaqini akan haka shi ma bai da tabbacin haka sai dai ya ce in haka ne kuwa ka ga ya ka to wannan magana tana nufin komai ya zama Allah to kaga saboda haka mu ku bar mu tabbatar muku a cikin littafin ku ibn taymiya da aka ce ya ga Allah wa ayyanta mawjudan ta ala sifatu wa shahata mawjudu adal basirati in ana magana akan cewa wanda ya fara kawo aqida komai Allah ne ibn taymiya ne fa shine mai aqidar hawadisa la awwalaha fararrun abubuwa ba su da farko sun fara ne da Allah ma'anan wannan maganan komai Allah ne ba mai ji akan wannan wannan maganan ibnu taymiya ce sannan a cikin littafin nan gashi samun Allah ya dullu turabul qabri man ja'a za'iran ilayhi bi tibi fihi ya abaqu nadduhu idan ka zo kabarin ibnu taymiya kabarin ibnu taymiya har kyauta yake maka kabari ibnu taymiya na cikin kabari in ka zo zai maka kyauta gashi a cikin littafin ku wannan ba mukamin Allah kuka ba ibnu taymiya ba alaisa haza bi makamin rab wannan ba maqamin Allah bane eh kuka ba ibnu taymiya hmm? wa fil jadbi nastasqil gamama bi wajhi wa nusbihu fi raudi kinadihi muskabi idan muka shiga damuwa wa muke mika lamarin mu in ba Allah ba to gashi a cikin littafin nan shafi na ɗari biyar da takwas daidai inda suke ta wafil jadbi nastasqil gamama mai waje idan muka shiga cikin rashin ruwa ko rashin abinci ibnu taymiya muke neman taimakon sa ibnu taymiya muke neman taimakon sa ba Allah ba in ana maganar mai da wata halitta Allah ai ku ne malaman ku ku kuka mai da ibnu taymiya me ku kuka bayyana ibnu taymiya me ku kuka mai da ibnu taymiya Allah gashi in ka duba a cikin wannan littafi na me eh na anna alqudud durriya in ana maganar Allah ta ibnu taymiya ai magana ta riga ta kare a cikin me a cikin wannan wannan littafi eh zaka ji بشر يبشر بالجنى من جاءه يسر يسر فؤاد آدم مزهدي wato ibn taymiya wani irin mutum ne duk wanda ya zo wajen shi sai ya azarta shi dan Allah waki azartawa wannan ba makamin Allah bane wannan ba makamin Allah bane bashirin yubashiru bilgina man ja'ahu duk wanda ya zo wurin ibn taymiya ibn taymiya zai ce mai albarkacin zuwan da kai wuri na sai ka zama mai arziki ibn taymiya na mai bishara da arziki wannan ba muƙamin Allah ba ne waye zai gaya maka kai mai arziki ne in ba Allah ba sannan gashi suka ce qarrat uyuna mujawirika wa qad wa an wasiril marqadi duk wanda ya zama ya zama kusa da Ibn Taymiyyah a cikin kabari saboda Ibn Taymiyyah shi ke raba ni'ima a cikin ƙabarin ya riga ya kubuta daga wani wahalar kwanciyar kabari ya hamilal a Aba a an sirin ya kashifal gumma an jiri. ibn taymiya shine wanda yake ɗauke ma dukkan wani bargo na neman taimako in kana neman taimako ba Allah ba in ka zo wajen ibn taymiya to zai taimaka maka ya kashifal gumma dan Allah wa ke yi bakin ciki in ba Allah ba to gashi a cikin littafin kun ba ibn taymiya matsayin Allah kun ce ya kashifal gumma ya me yi ainihin baƙin ciki an mustanjidi ga mai neman taimako ga mai neman ya samu ya fita daga cikin bala'i ba Allah ba kun miƙa wa Ibn Taymiyyah. Ya ɗari da shubahati, shubahati an mutaraddidi ya dafi alfaƙati an mustarƙiri ya ɗari da shubahati ya mai koran shubaha ya an mutaraddidin ga mai kai kawo ya dafi alfaƙati ya mai yaye wa mutane damuwa an mustarfidi ga wanda suke cikin mummunan. ga wanda suke cikin mummunar hali ibn taymiya ke yaye damuwa ba Allah ba don ana maganar allantarwa gashi a cikin littafin ku gashi a cikin littafin ku bari in samu ku shi ku ci 36 Shehu Ibrahim yake cewa wa amma haqiqatul arif billah wal arif haqiqatar man sahafa na'u sai yace wa baqa'uhul fani kaga wanzuwarsa a matsayin wanda ifana'i yan fi wujuda masu wallah yana kore samuwar duk wani wanda ba Allah ba saboda yayi fana'i kenan sai in shehu Ibrahim ya ce al'arifu yaral halka ainul haq me ake nufi da wannan maganar dan Allah ku fito ku yi bayani jahili wallahi tallahi a larabci har duniya ta daɗe wannan karatun ba zai yiwu a haka ba al'arifu yaral kalka ainul haqqi jahili wallahi ba zai yiwu ba ainul haƙi to wannan ainul haƙi maf'ulun bihi sani ne wannan alkalƙa maf'ulul awwal ne dole ne sai da ya zama al'arifu yaral khalqa ainal haƙi al'arifu zai zama mubtada ne yara kuma filu madi ne fi'lu mudari'in ne marfu'un bi marfu'un bid damma muqaddaratin adal alifi litta'azzur alkalka maf'ulin bi mansubun bil fatati zahira ala akirihi shine maf'uli na na farko kenan aina shi ko maf'uli ne na biyu aina zai zama maf'uli ne na biyu to saboda haka maf'uli a ka'ida na larabci labudda an ya kuna mansuban bil fatati zahira ala jahili karatun ma nahawu wasalin ma baka iya ajiye balantana ka iya gane fahimta to yanzu ga jahili ya ce me ake nufi ko to bari ku ji ni in tabbatar muku da abin da ya zo ya faɗa ƙarya ne amma bari in sake ya gama maganar shi tukunna sai in fassara muku ku ji fassarar shi sai na fassara muku me Shehu Ibrahim yake nufi da wannan magana al'arifu ga waliyi wanda yake matsayin arifi yaral halka yana ganin halittu halittu da eh, yake ganin halittu ainul haq sune ainihin Allah shine yadda arifi yake ganin halittu kun ji abin da ya fassara wal arifu shi arifi yaral kalqa yana ganin halittu ainul haƙƙi ya ƙara ainul haƙƙi. ainul wannan jahilin yaro wai a wai ya fito a cikin wabiyawa shine wai malami zai magana da niyan malami to zai zama ainal haƙƙi. idan ka duba a risala ta talatin daidai shi ibrahim allah ya ƙara masa yadda yana bayani yace bismillahir rahmanir rahim fa ilal waladil arda al amin shikar saƙona izuwa ga ɗan yaron nan wanda muke mai fatan yardar Allah wanda ake kira Aminu Shikar sai ce alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbata ga Allah Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa da ya ce wa ƙabtu adal marsumi wa qad ƙantu Zaujatika. na tsaya a bisa abin da aka saɗara kuma na laƙana na wa matanka Wuri dal katmat tijani wuridin ɗariƙar shehu tijani akwai wani bawan Allah ne shi risala ce zuwa ga wani bawan Allah da ake kiran shi al Shikar wanda shi ya ba iyalansa ɗariƙar shehu tijani shi ne shi Ibrahim yake bayani a cikin wannan wasiƙa wannan littafi fa saƙonni ne da Shehu Ibrahim ya gabatar da kuma huɗubobi aka haɗa aka mai da shi jawahirur rasa'il bi iznihi da kuma izinin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu bi sharɗin bi sharɗi bi sharɗi qabulihinna al mashruda ka faɗa wa iyalanka eh, da sharaɗin an san ɗariƙar tijaniya da sharuɗan da aka sharɗanta sai shehu ibrahim ya hakaito wannan magana hakaito ta shehu ibrahim ya yi ba wai shi ya faɗa ba jahili wannan ba maganin shehu tijjani ba ba maganin shehu ibrahim ba ce jahili da ba maganin shehu ba ce shehu ibrahim Allah ya ƙara masa yadda ya haikat ya hakaito sai ya ce wa amma haƙiƙatul arifu billah na ji waɗansu mutane suna cewa amma haƙiƙan arifi masanin Allah bal arifu billah haƙiƙatan masanin Allah ga haƙiƙa masahafa na'uhu shi ne ainihin wanda fana'insa ya inganta ashe duk wanda fana'in shi bai inganta ba ba arifi ba ne amma wanda fana'in shi ya zama ya yi shi akan doron shari'a bai sauka akan shari'a ba to fana'i shi wannan shi ake kira da arifi wa baqa'uhu wanzuwarsa ita ma ta inganta babu guluwi babu saba ma Allah wannan shi ake kira da arifi to sai yazo ya hada wayo wa baqa'uhul fani kaga nan ma ya tabbatar da kai jahili ne wannan maganar ta riga ta kare to shi ne shi ne yace alfani wanda ake ce ma wanda ya yi fana'i yafna wujuda ma walla shi ke kora samuwan duk wani abu wanda ba Allah ba ma'ana shi ke kora cewa gumaka Allah ne zai ce a'a babu su Allah kaɗai shi ne Allah shi ke kora bautan abota mai Isa masanin Allah zai ce a'a Isa ba Allah ba ne Allah shi ne Allah gunki ba Allah ba ne Allah shi ne Allah masu bautan shanu shanu ba Allah ba ne Allah shi ne Allah ina fata kana ɗaukan karatu jahili ka ji ko shine abin da ainihin shehu yake nufi sai ya ce al'arifu yaral kalka ainal haƙƙi al'arifu a maganan waɗancan mutane suna cewa masani shine wanda yake ga masanin Allah shine wanda yake ganin halitta ga baki ɗaya ta koma ainihin gaskiya me yasa bai ce al'arifu yaral kalka ainallah ai ba kalman Allahu ya amfani da ita ba shi masani yana ganin dukkan halitta asalinta ainihinta daman gaskiya ne masani yana ganin halitta asalinta ta zama alhaƙu to a ƙaddara cewa wannan maganan da Shehu Ibrahim ya hakaito masu maganan cewa suka yi al'arifu yaral kalka ainal haƙƙi kamar yakan ɗauki ma'anan gaskiya alhaƙu ƙurani alhaƙu Allah alhaƙu Annabi Muhammadu alhaƙu gashi nan an fahimta ko to a ƙaddara cewa al'arifu kamar yadda ka fassara yaral kalka yana ganin halitta ainal haƙƙi yana ganin halitta ita ce asalin Allah a ƙaddara haka to shehu barai barka ji abin da shehu barai ya faɗa shehu barai ya kora wannan maganar ne ba tabbatarwa ya ba a ƙaddara haka haka ake nufi sai shewi sai ce fal arifu yajma'u bainal jam'i wal farqi shi arifi yakan haɗa tsakanin haɗawa da rabawa abin ya kamata a haɗa shi za a haɗa shi abin da ya kamata a raba shi za a raba shi ma'ana yakan bambanta tsakanin Allah da bayinsa Allah daban bayin Allah daban ba a haɗawa a ce ai bayin Allah Allah ne sai ce walfani ya jima'u shi kuma wanda ya fana'i shi ke haɗawa a wannan magana fa? wannan ba magana shehu bace ya haka yi tuwa shehu sai ce fa hazal ladzi wasafti wannan siffan da ne muku huwal arifu indal qaumi shine arifi a wurin wasu mutane amma ba a wurin shehu ba indal qaumi a wurin waɗansu mutane a wurin mutane sai shehu yace da yake kai azzalimi ne mahaicin addini sai baka karanta nan gaban ba sai shehu yace wa amma ana amma ni a na barhamu in ka ce menene arifi amma ana al'arifu indi amma ni wanda ake kira arifi a wurina man fana fi zati wanda ya ƙare a cikin zatin Allah ba abin da yake buƙata illa ibadan Allah ba abin da yake buƙata illa bin Allah sau da ƙafa ni a wuri na wannan shi ake cewa arifi kuma yayi fana'i marratan su ɗaya kuma ya yi fana'i a cikin siffofin Allah duk siffofin Allah ya yarda da su bai ja da ko ɗaya ya ƙare ya yarda da wannan siffofin na Allah na Allah ne bai ja bai inkari ne so biyu wa fana fil ismi sannan ya yi fana'i a cikin sunayen Allah duk sunan da ya dace da Allah sunan Allah ne baya ja baya ainihin kokonto da kowane ɗaya daga cikin sunayen Allah wajen lahil asma'ul husna fada uhu biha ya kai jahili ya kai jahili ga abin da shehu yake nufi marratan so ɗaya wa asbatal wujuda bil haqa'iqis salasi ya kuma tabbatar wa samammu halittu da waɗannan abubuwa na haƙiƙoƙi guda uku wara'ahu ainan ya ga wa'innan halittu a ainihin su, halittu halittu ne daban Allah Allah ne daban halittu halittu ne daban Allah Allah ne daban bai haɗa su ba in ji shehu wa asbatal asma'a bil ismi sunayen Allah ya bambanta su sunan Allah daban sunan halittu daban bai ce Allah bai ce mutane Allah bane bai bai faɗa wannan magana ba ya rarrabe Allah daban halittu daban Allah daban halittu daban wara'aha ainahu yaga ainifin halittun nan sunayensu nasu ne sunayen Allah nashi ne bai ce komai Allah bane sai ya ce wa zalika maqamun alin fil ma'arifa wannan shine maƙami maɗaukaki a cikin ma'arifa wa amma darajatul arifi amma daraja ta arifai muradullah shine burin su su haɗu da Allah su san Allah su gane waye Allah fi kalkihi a cikin halittansa bihim a gare su yuhuyi Allah ne ke rayawa ba wani wanda yake rayawa kaga in shi ibrahim ya tabbatar da komai Allah ne ya zai ce Allah ne yake rayawa wa yumitu Allah ne ke kashewa wa yamduru Allah ke yin ruwan sama wa yambuta Allah ke tsarar da tsirai jahili azzalimi mahaicin addini ga abin da shi ibrahim yake nufi yan uwa ina fata kuna fahimta na kun ya tabbatar da wa'annan makaryata ne littattafan namu zuwa suke su yanko wani wuri in sun yanko sai su ji karasa gaban to ga shehu ibrahim wancan maganar da yake ta shehu ibrahim ya ce ba maganar shehu ba ce shehu hakaito ta ma yayi kuma yadda ya fahimce ya fahimce ta da gurguwar fassara gashi na zo da muku bayani akan gashi ai littafin namu Jawahir rasail gashi ko Jawahir rasail gashi to bari mu ji nukuda ta gaba sai mu zo ita ma mu warware jahilcin wannan jahili duk wanda in tarbiya ya wusuli ya kai matsayin arifi yadda ike ganin halittu su ne ainul haƙƙi su ne ainihin Allah in ba haka take ba ku fito ku yi bayani shine matsalar mu da ai gashi mun yi bayani kuna Allah ta kowa kuna cewa halittu Allah ne ga magana zo ku yi bayani me ake nufi anan mu ban fahimta ba mu yan izana ne mu kaza ne eh ku zo ku da kuke ku bayan izana ba ku zo ku yi bayani idan mu yan izana ne malam dahiri mai gari ai ya kai matsayin wanda ike ba da ɗariƙa muƙaddami a ɗariƙa an ƙaddamar da shi yana yi wasu tarbiyya mutum nawa isa suka wasu wusuli su zama alloli kaga shi ya san ɗariƙar fita yi to ya san ɗariƙar sai ya zo sai ya faɗi wannan abin da muke maimaita mu in mu ba mu mai wusuli ba shi ai yayi kuma ya faɗa maimaita irin abin da ya faɗa muka misali da haka wannan ba dalili ba ne a mu ba 'yan ɗariƙa wannan ku ɗan ɗarikar mun ce ga littafin shehu ibrahim ku zo ku yi bayani ku ce ga abin da ake nufi in tsoro kuke ku bar su ɗan su ci gaba da abin su in kuma ku ba matsorata bane ku fito ku ce abin nan ga abin da yake nufi al'arifu yaran halka ainul haq hmm, jahili wannan juzu'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin da shida da juzu'i na biyu shafi na hamsin da takwas jahili juzu na biyu shafi na hamsin da takwas lokacin da yake magana akan alwasa'il waɗanda suke hada mutum da Allah na farko ya kawo aliktida'u bi rasulillahi sallam wannan ɗaya mun yadda da wannan na biyu ya kawo Alƙur'ani. na uku sai ya ce su suhubatul arifu billahi tabaraka ko ta'ala abokantakar wali wanda ya kai matsayin arifi shi ma yana zama sanadiyar da mutum zai sadu zuwa ga Allah to bayan ya kawo hakikatan kaga duniya a hakika ma fihi ayyu shay babu wani abu a cikinta illallah tabaraka wa ta'ala face Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma ku zo ku yi bayanin ta me ake nufi da wannan duniya a hakika ba komai a cikinta sai Allah wannan daidai yake da mutumin da zai ce duk duniyan nan komai Allah ne ba komai a duniyan nan sai Allah ba komai a duniyar nan sai Allah shi ne abin da yake rubuce to sai wannan ya ce ba komai a duniyar nan to kenan Allah ne in ba haka bane ku zo ku yi bayani to dan girman Allah a cikin maganganun shi ina ne inda shi Ibrahim ya ce komai Allah ne kaga yayi istinbadi ne ko kuma a'a yayi ijtihadi ne daga gare shi ya ce wannan maganan in dai abin da eh, eh, in dai ba haka ake abin da take nufi ai ko komai kuma in ban da jahilci wannan magana da ya karanto yanzu wai shi Ibrahim ya ce alkaunu haƙiƙatan ma fihi shay'in illallah to barka ji abin da wannan magana take nufi duniya gabaki ɗaya babu wani abu a cikinta da za ka riƙe ka zauna lafiya illallah sai Allah duniya ga gabaki ɗayanta a cikinta ba wani abu da za ka riƙe addini mai kyau ka riƙe sai Allah shi ne abin da magana take nufi shi Ibrahim na magana akan muhabba ne idan ka duba yace wal mahabbatu fillah shay'un azim ibrahim yace mahabba a cikin Allah eh an tambaye shi Ibrahim ne sanadiyar wannan magana an tambaye shi Ibrahim kai eh, eh, eh, shi Ibrahim ya kawace an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man haula illazina la kafun alaihim wala hum yahzanuna shehu yace an tambaye manzon Allah ne su waye mutanen nan da Allah yayi magana a ce yace la kafun alaihim wala hum nuna? sai manzon Allah ya ce hum unasum min abna'in nas yajtami'una fi zatillah wasu mutane ne wanda suke haɗuwa a cikin zatin Allah yatajalasuna fillah yatazawaruna fillah suna zama dan Allah suna ziyara dan Allah sai manzo Allah ya ce ulaika allazina la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna wayannan su ne wanda ake ce wanda Allah yake cewa babu tsoro a gare su babu bakin ciki ibadin laisu bi anbiya wala shuhada walakin yagbiduhumul anbiya wa shuhada li qurbihim min al-haqqi yawm al qiyamah wasu mutane ne su ba annabawa bane ba kuma shahidai ba ne ba kuma ainihin eh, eh, eh, ma'asumai ba ne a'a wasu mutane ne wanda hatta annabawa za su rinka tambaya wai suwaye nan. za su rikirkitar da su za su huda su ran alkiyama to shi Ibrahim na magana akan nan bayan Allah zama da irin nan bayan Allah har shi Ibrahim ya zo ya ce ya zo ya magana akan takawa duk abin da zaka ka ji tsoron Allah ya kawo ayan summa nunajjil ta taqaw ya kawo wal aqibatu da muttaqin ya kawo man layi da Allahu makaraja ya kawo man layi da Allahu min amri yusra ya kawo wa in tasbiru wa tattaqu la kai kaiduhum shay'a shi Ibrahim yana magana akan me abubuwan tsoron Allah ta kawa a ji tsoron Allah abota ma Allah har Shehu Ibrahim ya kawo yana magana akan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to na farko abubuwan da mutum zai riƙe ya kai shi zuwa ga wa'innan matsayin na farko shine al-iktida'u bi rasulillah koyi da manzon Allah dan Allah mutumin da yake cewa ai koyi da manzon Allah kun ji ma daga bakin shi ya faɗa ya ce ai amin yadda da wannan al-iktida'u bi rasulillah koyi da manzon Allah fi jami'il aqwali duk abin da annabi ya faɗa kai koyi da shi wal af'ali duk abin da annabi ya aikata kai ma ka aikata sai shi ya ce hazihi wasilatun wannan wata hanya ce tusilul abda da take sadar da bawa anan ma sai da ya jahilci anan ma sai da ya me sai da ya jahilci ilallahi tabaraka wa ta'ala sai shau ya kawo qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kun ce kuna son Allah to ku bi ni ubu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun ce kuna son Allah ku manzon Allah sai shi ya ce war rasulul karim ya qul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in ahbabtum in Allah in kun ce kuna son Allah fattabi'uni to ni ku bi manzon Allah ku bi ni wa man ar rasula duk wanda ya bi manzon Allah fi jami'i afalihi a dukkan ayyukansa wa aqwalihi da kuma ah, zancensa hmm? natijatu zalika mahabbatul abdi mahabbatul lahi lil abd natijan haka ma'ana dacewa da haka rabauta da haka shine mahabbatul lahi lil abd Allah zai so wannan bawa. in ka bi manzon Allah to Allah zai so ka wa yaqulu fi hadisin akar yana bada a cikin wata wani hadisi na iza ahabbtuhu kuntuhu idan har na so shi sai in zama shi me ma'ana in zama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a cikin hadisul qudsi Allah tabaraka wa ta'ala yace la yazalu abdi taqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kunti sam'a wallazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru biha wa yadihi allati yubdishu biha wa rajuluhu allati yamshi biha annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana Allah yace a cikin hadisul hadisul qudsi ah, a bawana ba zai gushe ba yana bauta mini hatta ababtu in ya zama la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafila hatta ababtu Allah ce sai na so shi fa iza ahbabtu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai ya zama jin shi da yake ji da shi ma'ana duk abin da zai ji baya sauraron komai sai abin da Allah ya bada umarni wa basaru allazi wa basar allati yubsiru biha zai zai zama gani zan zama ganin shi ma'ana duk abin da yake gani abin da Allah ya halatta a gani ne wa yadihu allati yubishu biha zan zama hannun shi da yake damƙa da shi duk abin da zai yi abin da na bada umarni ne yake taɓawa bai taɓa abin da ban bada umarni ba wa rijluhu allati yamshi biha sai in zama kafan shi in ji Allah inda na bada umarni a je nan yake zuwa baya zuwa wajen saban Allah wannan shine ma'anar hadisin eh shebran ya kawo wannan iza ahabballahu abdan idan ba Allah ya so bawa kana sam'u sai ya zama jinsa kana sam'ahu sai ya zama jinsa wa basarahu da ganinsa wa lisanahu da halcinsa wa yadahu da hannunsa wa rijlahu da kafarsa sai ce wa bidayatul wilaya wannan shine farkon walittaka wa hazihi wasilatul wasila wannan ita ce wasilar wasila shi ibrahim sai ce to asani na biyu wal wasilatu sani alquran tsani na biyu da zai kai ka zuwa ga Allah shine ka riƙe alqur'ani sai ce qur'ani zikirullahi tabaraka wa ta'ala shi qur'ani zikirin Allah ne madaukakin sarki an gane ko la taksidu bihi illa wajhallah illa wajhahu kada ka nufi Allah kada ka nufi Qur'ani daga wani sai dai ka yi ka karanta shi dan Allah in ji shehu Qur'ani kada ka nufi komai da shi illa Allah sai ya kawo ayan wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil gadati ya rasulullahi ka haƙurtar da kanka tare da waɗannan da yad'una rabbahum suke bauta mu ubangiji su bilgadati da safe wal ashi da yamma yuriduna wajaha ba komai suke nufi ba illa zatin Allah suratul kafi sai barhama ya ce ma'anan wannan aya ihbaz nafsaka ka tsara kanka ma alqaumin lazina yazkuruna Allah sabahan wa masa'an tare da mutanen da suke zikirin Allah safiya da yamma wala yaqsiduna illa wa hadhihi wasilatun sai ce wannan wasila ce tsari ce tarbutul abda wanda take daura ma'ana take kusantar da bawa billahi da Allah subhanahu wata'ala to sai Shehu Ibrahim ya zo magana akan wasila ta uku inda wannan jahilin yaro ya zo ya kato bara ya fassara da san shi da ra'ayin shi kuma sai ya zo ya ijtihadin yadda zai yi ma abin fassara shi ma ya san ba haka fassarar take ba asalisa na uku suhbatul arifi billah to yace to shine kayi abokantaka da masanin Allah wanda ya san Allah ka zauna da shi zama da shi alkhairi ne qala Allah ta'ala Allah yace wattabi sabila ka bi hanyar man anaba ilayya wanda ya dawo gare ni kaga ashe shi arifi masanin Allah wanda ya kama hanyar Allah shi ake cewa arifi ba kamar yadda su suke fassarawa ba wanda ya kama hanyar Allah wanda ya riƙe Allah da gaske yake bin umarnin Allah an gane ko wanda yake bin umarnin Allah wa man anaba ilalla. wanda ya koma zuwa ga Allah in ji shehu fi jami'i awali a dukkan halayensa sai shehu huwal arifu billah wannan shi ake kira arifu billah ji fa ka ji fa duk ya yanke wa'innan wuraren bai karanta ba saboda jahilci da kuma zalunci shehu ya ce abin da ake nufi da arifi shine man anaba ilallahi wanda ya koma izuwa ga Allah fi jami'i wali a dukkan halayensa sai ce huwal arifu billah wannan shine eh, wannan shine masanin Allah laisa indahu illallah ba shi da wani abu da ya dame shi in ba Allah ba wannan shi ake kira da arifin billah sai ce wa haza man sahibahu wannan mutumin mai wannan siffan wanda komai nashi dan Allah yake kuma tsakani da Allah kuma Allah yake bautawa duk wanda ya abokance shi aidan kuma hmm? wajadahu wasilatan ya same shi tsanin shi tarbatuhu billahi to lalle wannan zai hada shi da Allah zai hada shi da menene da Allah ga baki ɗayanta ma fi shay'un illallah babu komai a cikin ta face ka ƙaunaci haɗuwa da Allah duniya ga baki ɗaya ba wani abin da za ka samu a ciki ka zauna lafiya in ba wanda zai kama hannunka ya haɗa ka da Allah ba ga abin da shi Ibrahim ke nufi amma da yake wa'annan makaryata ne wai sai ce wai nan an Shehu ya ce wai yana nufin wai duniya ga baki ɗayan ta Allah ce a'a duniya ga baki ɗaya babu komai a cikin ta face ka samu wanda zai kama hannunka ya haɗa ka da Allah ai gashi shi Ibrahim abin da yake nufi kenan amma da yake wannan jahili ne maciya amanan addini kaji su abin da suka suna faɗa to jahili ka ji abin da ake nufi ka a zo a karanta maka a fassara maka to ga abin da littafin mu yake nufi gashi ni mai barota duk dai ba na sa rinka kula ka ba tsarin kulawa na bane wallahi ka ka tambaye malamin ka Musa sai da sunna shine tsara na ajin mu daya tare muka yi makaranta da Musa ya ce ya yi maulidi ko ya yi dariƙa a gidanmu ne tsarana ne kai yaro ne sa'ana ne ba wai ya girme ni bane shekarunmu ɗaya tsarorin juna ne to malamin ka Musa da Sunna shine tsarana amma ba zan taba bari in yadda kana halakar da al'umma in kyale ka ba kai ba tsarana bane wallahi karatun bakin ma baka iya ba bari in ƙara sanya muku kuji yadda yake barna a karatun baki bari in sanya muku kuji lalura ne kai ke sa nake kula ka wallahi me ake nufi a nan matsalar mu da ku ba za ku fito ku ce daga abin da yake faru saboda matsorata ne ku bar su dan su ci gaba da harkar su ko kuma ku je ku ci gaba da cin abinci da harkar nan kuna mata kan walan keluwa in ba za ku yi walan keluwa ba ku fito ku faɗa ni ake nufi da nan wannan guri biyu kenan muka ba ku babu misali in da mun sosai mu ya ƙara muku shafi na sittin a juz'i na biyu jihar rasail din shi mai ramina cewa wa idza hasala al fana'u arafa al abda alla shay'a illa allah tabaraka wa ta'ala idan bawa waye fana'i kaga jahi wa iza hasadal fana'u idan fana'i ya tabbata hasalal abda kaji abin da ya karanta wai hasalal abda to ba hasalal abda ba hasalal abdu arafal abdu idan fana'i ya tabbata ba zai zama abda ba sai dai zama abdu amma da yake jahili ne kaji abin da ya zo ah, yana faɗa saboda ainihin jahilci da ainihin rashin sanin addini kuma rashin sanin karatu kaji ya ce wai abda hmm? arafal abdu bawa zai sani bawa zai sani shine ma'anan abin da ainihin uh, uh, jahili ne kai malaman ka ba jahilai ne ko ba ka tsayawa su maka wasali daga yau zan baka shawara ya kai jahili in zaka karanta littafi ba wasali ka rinka sa waɗanda suka ɗan san nawa a cikin ku sai su rinka yi maka wasali saboda kar ka fito kana kwaɓa ɗaliban ilimi da malamai suna kallon ka a shiririta hmm? suna kallon ka mene a shiririta saboda wallahi al'azim wannan ba malami bane yaro ne ƙarami hmm? babu abin da ya sani a harkan ilimi ko da yake daman su wabiyawa. irin wa'annan su ne malaman su irin su aka tara a cikin wabiyawa. ba su tsaya sun yi karatun ba amma dole saboda shigi su sai sun zama malamai wa iza hasan al-fana'u arafa al-abdu kaji jahili a shafi na 60 wa iza arafa wa iza hasan al-fana'u idan fana'i ya tabbata arafa al-abdu ba arafa al-abda ba eh arafal abdu shine karatun amma kai ka karanta arafal abda wannan kuskure ne jahilci ne shine wa iza hasalal fana'u arafal abdu Allah shai a ta tabaraka wa ta'ala idan bawaye fana'i to baya ganin kowa a duniya ba kuma zai bauta ma kowa ba sai dai ya kare a cikin lamarin Allah ga abin da ake nufi kenan duk idan mutum ya fana'i to ko mace ce in ka kare a cikin soyayya za ga baka ganin kowa sai ita shi da abin da yake nufi idan bawa ya ƙare a cikin bautan Allah zai ga baya ganin kowa sai Allah ba wai yana nufin kowa ya zama Allah ba fa wannan ƙarya ne fahim gurguwar fahimta kuke malattafin mu kuma ni ban san me yasa ba jahilai Ibn Taymiyyah ya gaya muku ya ce muku ku daina ɗaukan littattafan zubaye kuna fassarawa da larabcin ku ku rinka tambayan su Ibn Taymiyyah shi ya ce wa fi kalami ahli tasawuf a cikin maganar sufaye ibaratun muhimatun akwai maganganun da in kun suna ɗimotar da kwakwalwa sai kun tambaya an muku bayani fi ha a zahirin zahirinta bal wa muhishatun ahyana ba haka ba tana rikirkitar wani lokaci sai ibnu taymiya ya ce lakin ta Hamilu wajahan sahiya amma in za maka bayani maganar ingantacciya ce bata ta da wani matsala sai ibnu taymiya ce fa min al-insaf yana daga adalci kai jahili in ka ji magana an tuhumal adal wajhi sahihi idan an maka bayani an ce ga abin da ake nufi to ka dauki fuska mafi inganci yanzu in ne zaka ɗauki maganar malamin ka kai ga abin da ka fassara mu kuma ga da shi ya taɓa cewa ni Allah ne shi Allah ne duk da ban shehu jani ba inda shehu jani taɓa cewa shi Allah ne saboda haka jahili lura ne ke sa nake kula wannan jahilin saboda zai batar da waɗansu waɗanda ba su da ilimi amma wallahi bai kai a kula shi ba saboda haka ƴan uwa zamu dakata a nan wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da na tsinkayo ya zo yana zagin shek malam nura al'arzawi saboda yanzu ba mutumin a cikin dattijai da ya fito ya rike ma wahabiyawa kai eh irin shi Allah ya saka mu wannan dattijo da alkhairi Sheikh Malam Nura al Allah ya ƙara mai lafiya muna jin daɗi babanmu shehun mu a zo a ci gaba da basu wuta hakan da kake mu yana ƙara mana ƙarfin gwiwa ba ba ja baya no goyin ba mu da ku wahabiyawa babu sulhu mu da ku wahabiyawa babu sulhu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh